Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. A ranar 4 ga watan Satumba ne masana'antar fim ta Kannywood karkashin mawaka musamman ma mawakan siyasa suka yi babban rashin Isiyaku Forest mai wakar gaskiya dokin karfi inda daukacin manyan 'yan Kannywood suka rika dora hotonsa suna nuna alhinin rashi da suka yi na bawan Allah tare da faɗin abubuwan alheri a kansa na kuma nemi jin ta bakin manyan abokansa kuma aminansa da suka hada da sadiq zazzabi wanda ya rubutu ban kwana mai tsima zuciya akan halin da ya gan a ƙarshen rayuwarsa sa'a guda kafin ya bar duniya wanda michael kudisin ya ƙara karanto mana kamar yadda za ku ji na je na kai masa ziyarar duba shi a asibiti awa ɗaya kafin mutuwarsa ko da na shiga asibitin na tarar da iyayensa matansa 'yan uwa aminai da abokan mu'amala wasu suna kuka wasu suna cikin damuwa wasu kuma suna ta bashi kalmar shahada amma duk da yanayi na sharafa da yake ciki allah bai sa ya mauce ko fita cikin hankalinsa ba ya yi maganganu na bankwana wasiya bishara da neman afuwa waɗanda ya sabawa tare da yafe waɗanda suka ɓata masa ya faɗi cewa zai mutu ba sau ɗaya ba babban abin da ya bani mamaki shine ba yana faɗin zai mutu saboda zafin ciwo ba duk lokacin da zai faɗi kalmar zai mutu yana faɗin kalmar cikin farin ciki da fara'a duk da tsananin ciwo da halin da yake ciki a lokacin sallar la'asar ya yi sallah bayan ya idar da sallah ya ce a ci gaba da salati da hailala da ake yi inna lillahi wa inna alaihi rajiun a cikin wannan yanayi allah ya karɓi ran isyaku forest ya mutu yana kalmar shahada cikin farin ciki fuskarsa cike da haske da annuri ban yi mamakin kyakkyawan ƙarshe da cikawa da imani da ya yi ba duba da irin babbar shaidar da ya samu a wajen mahaifiyarsa na matuƙar biyayya da kulawa da ɗawainiya da ya da ita da 'yan uwansa da sauran abokan arziki ya allah ka ji kan isyaku forest ya allah ka sa mutuwa ta zamo hutu a gare shi ya allah ka sa mu ma mai kyakkyawan ƙarshe mu cika da imani da kalmar shahada saboda alfarmar manzon allah sallallahu alaihi wasallam. To amin. Yanzu kuma sai mu saurari kaɗan daga cikin hirar da muka yi da Forest a lokacin rayuwarsa. Uh, sunana Isiyaku Muhammad wanda aka fi na da Forest mai gaskiya dokin karfe. Akan tambaye ni wai mai ma'anan Forest sai in ce to a turance dai na san daji ne. To kamar yadda kika sani jejin haka yake jeji ne. Uh, da uh, muna tare abokai ana irin harkan jeji na suna asali masana tare ni mai jeji. sai wani daga cikin abokinmu irin dan boko ya kai zai ce a ba wani mai jeji kawai daga yanzu forest shine kawai sunan ya bi ni ke dama an ce a yan fim ba ku tsaya sana'a daya kuna nan ne kuna can kun fi so ku fi kowa kuɗi <laughs> ana taɓa kasuwa amma dai sana'a da kowa sai na da ita ce waka amma kuma waka ba tana yin kasuwanci ba ina yin kasuwanci har gobe daina ba ka san dama ana yawan zargin ku yawancin mawakan nan daga islamiyya ne irin wakan maulidin nan haka ne eh gaskiya ne wannan ni ba ni da abin da na fi karfi a kansa ma kaman karatun islamiyya karatun addini haka na ga miki a qur'ani na sauka na kara na kara ma sai na fara waka mandiri a maiduguri muka fara ah, fara waka ta mandiri har allah ya sa aka samu canji kuma muka ajiye mandirin ma muka ɗauko fiyano muka ɗauko zita muka dauko ban muka ci gaba da yi maimakon waka na islamiyya ko na abin nan sai mu rinka yi na biki idan biki ya zo sai mu tafi gidan biki har Allah ya sa sai ne waka ta FC wace waka kenan Najeriya wazobiya ba tare da an sani ba sai na ga ya dace yin yi waka shine ne su ta gaskiya dokin karfi ashirin sabuwa ta tsarin ba na baka ne ba na baka ne kuma ya ji tuya mana lokaci noma tushen arziki shine mai ni har da kuma yi ba mu madalla El Mu'az Birniwa mawaƙi ne kuma wani jigo a ɓangaren mawakan siyasa da shi ma ya ɗora hoton Isiyaku Forest tare da mai fatan dacewa da rahamar Ubangiji bayan ya bayyana wasu halayyarsa a rubuce kuma ya sake bayyana ma mai sauraro kamar yadda za ku ji daga bakinsa. To bismillah. Da farko ina yi mana ta'aziyya gaba ɗaya al'ummar musulmi sannan da 'yan uwana mawaƙa manazarta marubuta ah, da ke cikin masana'antar mu ta wallafa ko ta kirkira allah ya gafarta mashi allah ya sa ya huta isiyaku forest shaida farko da za ta iya fitowa a bakina shine mutumin kirki ne kuma wani mutum ne wanda yake yana da bambanci da duk irin mutanen da muke mu'amala da su a industry waɗanda suke mawaka don saboda yana da tsabtar mu'amala kuma yana da kyakkyawan niyya da kyakkyawar zuciya kuma mutum ne ba mai son kansa ba duk inda wani abu ya taso ba ya da ci da zuci zaka ga ya gayyato mutane ya ce a zo a amfani wannan abun ko kuma a zo mutane su samu rufin asiri sannan mutum ne mai gaskiya kowa ya masa shaidan haka babu wani wanda yake masa shaida a mu'amala wani abu ya taso ya danne haƙƙin wani ko ya cutar da shi ko kuma ya nuna son kansa ba a masa wannan shaidar sannan kuma yana da kyakkyawar alaƙa da ubangiji saboda wannan ne yasa ya karɓi ƙaddarar da Allah ya jarabce shi a ciki kuma kowane lokaci yana gaya mana cewa ya karbi wannan jarabawa daga Allah kuma yana kallon cewa wani abu ne da Allah yake son sa da shi na rahama ya sa ya jarabce shi da wannan cuta wadda har daga ƙarshe ta zame masa ajali wannan kaɗan daga abin da na sani kenan game da halin shi ku, forest mutumin kirki ne kuma amini na ne mukan yi zantuga na sirri har wanda suka shafi iyalai ma mai shawari sannan da kuma wanda suka shafi mu'amalolin rayuwar duniya da irin yadda rayuwar duniya ta koma yanzu ko ta kasance da irin yadda mu'amalar mutane take allah ya masa rahama allah ya gafarta mishi ko akwai wani gidauniyar da kuke da shi a wannan masana'anta na taimakawa wanda ya rasu na ganin an tallafa wa iyalansa ai kusan ita duniyar industry ta kware ne wajen mutum ya mutu kawai a ɗebo hotunansa a dinga zubawa social media ana masa addu'a banda wannan ba san wata irin gudunmuwa da ita kannywood ko kuma masana'antar nan take yi ma mutanen da suke da buƙatar gudunmuwa ko suke da buƙatar taimako ba yake wannan ya jawo mana koma baya kaɗan daga cikinmu ne mutanen da suke tallafawa mutane ko taimakawa a gurbin neman taimako wanda yake ba dan riya ba ba dan wani ya san an ba amma ko shi kanshi isaku forest duk jinyan nan da yake yi kalilan ne daga cikinmu kashi biyar ne cikin ɗari suka san yana jinya ko suka je suka taka inda yake suka gaishe shi ko suka kira shi a waya musamman don su gaishe shi akan ciwo amma ya faɗi ya rasu kowa ya iya ɗauko hotonsa ya zo ya ɗora ya ce Allah ya ji kan wani wannan wanda a nan dama maka fa auki amma ba a dubawa a ce menene matsalar mutum lokacin da yake fama da cuta a ba shi tallafi ko a ba shi taimako ya samu magani ko ya kula da iyalinsa ko ya ɗauki ɗawainiyar ciwon da sauransu wannan shine abun kunyan da yake tattare da mu duk irin iya ƙoƙarin da za ka yi akan ka gyara wannan to wallahi sai dai ka yi kawai ka haƙura kuma ah, ubangiji shine alƙali na gaskiya shine zai iya ware eh, hatsi da tsakuwa amma dai muna tattare da kalubale wanda ke in ba mun gyara ba to wannan ne yasa ganin ci gaba a cikin harkar zai mana wahala kullum sai lalacewa kasuwar sai tabarbarewa take yi wallahi tallahi ba a yi to Allah ya kyauta da yake masoya 'yan kallo da sauraro sun fi sanin marigayin da dauda ka hutu rarara musamman ma yadda suka yi tarayya a wasu daga cikin waƙoƙinsu ya sa na miƙa masa zancen rashin wannan gidauniya na taimakon waɗanda suka rasu duk da dai ko an samu hakan a ɓangaren su na mawaƙa sai ya ce gaskiya ni tun muna tare da shi muna ta kokari daman na amma yi wani abu wanda kuma da ba mutuwa ce ta zo ba irin idan lokaci ya ja maka baya kuma dai cewa kai ka daina wakar musamman kuma idan irin wannan ta kasance in ta Allah ta kasance a kanka ko wani abu dai makamancin haka muna ta kokari da wanda shi to shi kuma sai Allah ya jarabce shi da jinya dan ya sha doguwar jinya kuma har Allah ya kawo iyakar ciwon kuma eh, eh to gaskiya yanzu insha Allah yi za mu zauna da iyalan ta ina za mu taimaka ta ina za mu kira waɗanda za su taimaki shi iyalan nashi haka ni da mun kullum ina cewa ya kamata a ce mu rika duba da wayanda suka wuce da mm. kuma inda za mu hara eh. to kin ga yanzu mai gaya ta kasance akan mu kenan tunda yanzu ni wannan kawai amini na ne mm. Allah ya kare shi kuma akalla yana da yaya guda goma yana da mata guda tara yana da namiji guda ɗaya Mm. wanda shi ne mai suna shugaban kasa eh. shi ne sunan shugaban kasa buhari kuma yana da mai cewa da mahaifiya da karne da ya yi amma dai musamman mahaifiyar ta saba da shi ita ce da kowace abin tausayi akan shi To, um, ko akwai wani kiran da za ka yi wa shi uh, masana'antar kani mutum da kaga ta kunshi 'yan fim ne da mawaka akan ciwon? gashi ko kuna ta kokari a bangaren ku na mawaka su ma a ce sun samu wani gidauniyar da za su dinga taimakawa idan wani a cikin su Allah ya mishi rasuwa eh wannan kullum ina yi ai duk yawanci mutanen mu da suke tare da su masu fim ne masu waka ne masu duka abin da dai zamu fara yi mu taimaki kan mu shine mu so junan mu idan muka so junan mu duk abin da abin da ya kasance da fodo zai iya kasance akai na gobe to kaga ina da iyali kamar yadda yake da iyalin nan saboda da yawa akwai waɗanda yanzu yanzu kin dauki rabilu musa tun wancan lokacin muke ta wannan kokarin dama tun da kullum ina tunanin mu zo mu wata rana tunawa da rabilu mm. to amma idan kika ce ki dauki rabilu ni yanzu bangare na kenan ina ganin ka wanda ya kusa da ni ne ya gaja ni zan yi hmm. wanda ya kamata a ce in an yi abun bayan arba'in ko bayan bakwai an zauna an ce to a dubu wani abu Allah ne da yake yi mu dai sai dai mutuntawa mu ce ko mu wani tsari wanda muna so Allah ya taimake mu akai saboda su wa'annan iyalan su sababin cikin rayuwa mai daɗi eh. tunda an ce baka tsara rayuwa Allah ne ke tsara maka amma dai kai ma dole sai ka miki to kullum ina yin wannan ina wannan kokarin na ba yadda za ka yi me aka ci halin ku da kowa ya zama daya ko ra'ayin ku da kowa ya zama daya to amma dai shi wannan abin ya kamata a ce akan wannan ra'ayin namu ya zama daya kowa da kowa saboda duk wanda duk wanda yake sana'a ba mu ce mun fi kowa yawa ba amma dai ba wata ma'aikata ma'aikata ko kuma wani rukuni da bi mai yawa hmm. musamman mawaka da yan fim a yanzu an ce duk wanda yake cikin hidimar nan ya zo a zauna ga tsarin da ya kamata a yi ga tsarin da ya kamata a yi idan mutum ya mutu idan mutum yana neman taimako din da aka ce kuna da yawa nan arziki shi to mu problem din mu wannan rabo nan yana dan bamu me aka sai dan bamu matsala eh. wannan ya kawo shawara mai kyau sai ya ce a tunda wancan ne ya kawo shi ba zai yi ba to wannan yana dan damun ma industry eh. to kin san kuma yawancin industry ba masu wahala sha'ani irin mawaka shi mawaki kowa yana ganin shi ne da kanshi ba wani bane da shi saboda haka duk lokacin da ka ce mawa ne. idan ba good time ne da kai da shi da ka zauna kai magana ce ka fahimtar da shi ba to idan ya ji magana a wani gurin cewa kai ni ba zan yi wannan gaskiya ina da abubuwan yi to gaskiya ni tuntun nake kokarin irin wannan abubuwan musamman ni da shi zaman da muka yi kuma alhamdulillah bakin gurkudu ni zama da shi na ji daɗi saboda na ba shawara ya ɗauka duk wasu abubuwa da nake harkar noma harkar sana'o'i duk na nuna masa na ce wannan shi ne ya kamata ka yi kai rayuwarka ba tare da ka wani ko bata maka ba burin shi a duniya shine ya gina makaranta kuma a matsayin ka na aminin shi watakila ka san da wannan magana eh, eh mun taɓa yin magana da shi amma dai makarantar daman da yake so yi ita ce ta nursery ce da primary da secondary ce zai haɗa guri ɗaya. zai gina saboda ta zama kamar inkom a gurin shi kuma zai yi islamiyya wadda wannan islamiyya firisi eh. to amma dai wannan abin gaskiya ba mu samu dama an yi wannan ba amma bakin gwargwado tun da a zama makoki duk wanda ce gani yawanci zace gurup gurup na islamiyya eh. na yan unguwarsu da ma na can ƙauyen mm. suna zuwa gaisuwa saboda wannan makarantun kusan yanci shi ke ɗaukar nauyin su to saboda haka kin ga ba a samu Fulba ba an samu rabi mm. tunda shi wancan ya yi dan ya taimaki kanshi yana ta kokarin ya yi dan ya taimaki kanshi to na san abubuwan da suka ratso masa musamman wannan jiya gaskiya ta ta mai hidimomin nashi sosai mm. wannan jinyar da yi dan ma dai muna da mun yi alhamdulillah akwai akwai gwamna musare akwai na ya kace hamdu faskari kwamishina da ma dai wasu watakila kuma akwai wani abu da ya tsaya maka a rai da ba za ka taɓa manta ba a kan shi ko na gwagwarmaya da kuka yi na rayuwa haka abubuwan dai su ne musamman shi abin da nafi kullum lissafin shi akan mahaifin shi kullum kullum ita kuma lissafin ta akan shi dole ka kula da kanka ka rika masa fada ka rika mai fada kaza kaza kaza tun muka ji abin da sai shi kuma kullum ce ake ani Allah ya taimake ni yanzu mama ni so nake in dauko ta daga can tace da ai ba ta baro can ba ka san mutanen da wuya su baro kauye masu sauraro amma ya kace a madadin iyalan shi gaba daya da kuma ni amini ko aboki muna mu godiya da yadda aka yi rukunkuntu gurin zuwa raka shi gidan shi na gaskiya da kuma yin ta'aziyya ma ta kowane bangare da nuna jajantawa ga su iyalan muna godiya to madalla shi kuwa baban cinedu da ya kasance abokin sana'a kuma ya amsa sunan amini bayani ya yayi akan rashin lafiyarsa zuwa rasuwarsa kama yadda za ku ji wannan marigayi ishaq forest ya kasance amini aboki a gare ni a wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba sannan wato ita wannan rashin lafiya ta shi isa forest wato ta fara ne wani lokaci mun je katsina wani taro muna saukowa daga gurin taron ya ce wallahi ya ji kafashi kamar tana mai ciwo bayan mun dawo gida shine fa abin ya tayar masa yana tsaye a ɗaki sai ji kamar wai an ɗauke wuta kamar shokin daga wannan fa aka riƙe shi ya zauna a wannan zama ne fa tashi ya gagara sai da kyar bayan kwana biyu aka kama shi aka yi asibiti da shi to koma ta bi da aka dai to mai girma gwamnan jihar katsina a right honorable aminu bello misali shi ya ɗauki nauyinsa aka kai shi abuja wani babban asibiti wanda suka yi mashi aiki na farko to bayan sun mai aiki na farko a ƙasan sun ga ciwon sun yi mai aiki na farko a kafar bayan ɗan ƙaramin lokaci kuma kafar da ta ƙara tashi to daga nan kuma ake ganin abin likitoci suka ba da shawara ya kamata a fita da shi waje still a wannan lokacin shi mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari ya ƙara ɗaukan nauyinsa zuwa india a kai shi inda aka yi mai aiki a can india bayan sun mai aikin kafa ya dawo ya samu sauƙi to an yi zai koma mai girma gwamnan jihar katsina ya ƙara ɗaukar nauyi za a wuce indiya ana cikin wannan kici-kici kuma sai corona ta bullo da kai bayan an yi aikin shi ma aikin yanke kafar shi ma dai mai girma gwamnan jihar katsina shi ya ɗauki nauyin wannan yanke kafa da aka yi bayan an tabbatar da cewa wannan ciwo kansa ne kenan sai yana zaune sai numfashi yana mashi wahala akwai likitan kansa da ke duba shi aka duba sai aka ga cewar ai kansa ta shiga cikin cikin sa ne to amma haka ya dinga rayuwa a fada a tashi a fada a tashi a fada a tashi tun daga wannan lokaci a last kwanan nan shi ne wanda mai girma gwamnan jihar katsina ya shigo nan kano na je na same shi nake gaya mashi wallahi jikin forest fa jikin nan still yana nan dai da abubuwa dai abubuwa sun tsananta ya ce mu zo katsina muka je da forest din katsina kuma ya ɗauko sa, ya bada muka dawo aka zo asibiti to wannan zuwa da aka shine zuwa na ƙarshe. Daga ƙarshe Murtala Mamsa wanda ya kasance na hannun daman marigayin ya ƙara da cewa. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya Allah ya ci kan forest Allah ya yafe masa kurakuransa idan tamu ta zo kuma allah ya ba mu ikon cika da imani maganar dangantaka dai tsakanin ni da forest abu ne wanda yake a fili forest zai zo guri na jos zan je gurin shi kano forest san gidan iyayena na san gidan iyayen shi babu wani abu wanda muke ɓoye mu junanmu wanda dai ya halatta mutumin da kake tare da shi ya sani a kanka mun yi tafiya ta girmamawa muna layin bahari ra'ayin forest ra'ayina ne ban taba zama a wani gurin da shi baya ra'ayin gurin ba yakan taso ya zo jos na kan tashi in je kano karshe ya ne ma mai da iyali na kano na ce mishi a ina sanda da zan yi aure tun da dama abibi ne ke kawo na kano ko ziyara ko aiki kuma duk abin da na zo zan yi sai ya sani sai mun haɗu to ƙarshe dai haka ba ta yi ba dai na zo ma ne aure a kano wanda shi ya je tambaya auren na ja'atu akai kuma duk abin da za a yi wanda tana kano duk mun yi ne saboda mu samu sauki dai ya zama da dai mun ƙara zuwa kusa Allah ya ji kanshi Allah ya yafe mishi Forest ya rasu ya bar mu ba wai 'ya'yansa ne kadai maraicin Forest ya kama ba har mu in zan gaya muku mutane da dama wanda Forest ke nauyin su bayan na iyalin shi za ku sha mamaki ya bar mata guda uku yana da 'ya'ya goma mata tara namiji ɗaya namiji shine buhari maganan buri forest yana da burin dama ya gina makaranta tun da ya fara ciwon nan ya ce to shine abin da in ya gina yaransa za su yi karatu ciki yan uwa ma su yi to kuma ko da muka zo zaman makokin nan mun dan tattauna da wasu wanda ɗaiɗaiku ya ɗan yi wannan hirar da su muka ce to za mu dubi wannan al'amari muga cewa in abu ne mai yiwuwa mu iya abin da za a iya yi a samu a yi saboda yaran su samu madogara Dan yanzu ko wani business aka ce za a buɗe zai collapse yana raye ma akwai business da ya bude wanda business din ba a iya gudanar da shi saboda shi bai da karfin da zai iya yi da kanshi wasu ne ke yi allah ya ji kanshi kuma insha allahu a kan wancan shawari da muka tsaya za mu iya bakin kokarinmu saboda haka allah ya ji kanshi Allah ya fi mishi kurakuran shi to Allah ya bada iko ya kuma gafarta wa Isiyaku Forest mai wakar gaskiya dokin karfi kamar yadda ake kiransa a fagen sana'arsa tare kuma da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri kuma a madadin Michael Kudisin da ya taimaka wa shirin ya zo muku ni Hauwa Kabir da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri fatar